masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio za kuma iya jin yanar gizo a VOA Hausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. Talata shirin yau da gobe na magana ne a kan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha inda a yau ma 23 ga watan Maris na shekarar 2021 za mu yi magana akan mata masu sana'ar kanikanci hukumar da ke kera motoci ta ƙasa NADDC ta yaye ɗalibai mata fiye da dozin wanda ta horar da su aikin kanikanci a jihar Sokoto. Matan sun samu horo ne ƙarƙashin wata ƙungiya mai hankoron bunƙasa lamuran mata mai suna Nana Girls and Women Empowerment Initiative. To ita dai wannan ƙungiyar tana samar da dabaru ga mata matasa domin su zama musu dogaro da kai. Wakilin sashen Hausa a Sokoto ya samu tattaunawa da jami'ar da ke kula da ɗaliban da kuma ɗaliban da su kansu jama'ar da suka kai gyararrakin abin hawan su. Sai ku kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. jama'a masu sauraro ba tare da ɓata lokaci ba wakilin murya Amurka Muhammad Nasir ya samu tattaunawa da jami'ar da ke kula da wurin horar da mata matasa masu koyon aikin kanikanci inda ta yi mana bayanin irin ayyukan da suke gudanarwa. wata kungiya ce mai hankoron bunƙasa da mata da ake kira na na women and girls foundation ta yi tunanin buɗa wannan wurin inda za a koya mata kanikanci domin su taimaka ma uwansu mata da ke da motoci jami'ar da ke kula da wannan wurin na koya ma mata kanakancin motoci ta maganta kamar haka sunana hindatu ɗayyabu hindatu ɗayyabu eh ni ce ke kula da wannan wurin da yaran da ke wurin da duk wani aiki da ya shahi wurin ganin ke kula da shi to kamar ya yanayin aiki ke tafiya a wannan wurin to yanayin aiki gaskiya alhamdulillahi amma dai can da farko da mun ka fara an samu matsaloli da yaran da su masu koya musu saboda ka san abu na farko su yaran suna son abin amma kuma suna samun matsaloli daga waje wasu daga iyayensu so mun ɗauki mutane da daga baya sai son ka wasu waɗangana waɗanga su hita muna kuma ci gaba da ɗuka wasu na hita muna ci gaba da ɗuka gaskiya mun samu waɗannan matsaloli sannan kuma ko su wurin kwance-kwancen abubuwa suna samun matsaloli saboda kaga ba maza suke ba su da karhin da za su yi irin wa'annan ayyuka gaskiya mun samu wa'annan matsaloli to amma daga baya sai an kai tunani cewa to ya kamata a yi sai an ka to an ka shawara sai an ka ya kamata a yi kokari a samun musu wasu kayayyaki wadan zai taimaka musu wurin yin aiki ba sai sun wahala ba to an dai iyakacin gwargwado abin da ya samu an sayi yanzu alhamdulillah suna aiki da su kuma suna jin daɗi ba irin wa'inda sauran mazan ke ba don ba su iya aikin ƙarfi haka nan gaskiya mun mm. ji kalubalen da kuka tashi da shi yanzu zuwa yanzu ce irin nasarori kuka samu a ah, yanzu kan mun samu nasarori don ga yanzu gaskiya haka kawai ma za mu ga wasu sun zo kawai sun ji labari suna so su ga waya abin ne yake anya ko da gaske ne kuma suna zuwa din suna gani wani ma haka kawai ya kawo gyara su yake ya ga shin za su iya ko ba za su iya ba kuma sun yi kuma ya tafi kuma ya ji daɗi alhamdulillah to tun farko menene ya ba ku ƙwarin gwiwa na ganin cewa ya kamata a buɗe wurin to gaskiya ka san yanzu lokaci ya canza komi ya canza to mun yi tunanin cewa to mata ya kamata akwai abubuwa matsaloli da yawa ba su rashin sana'o'in hannu babu abin yi sai an ka ceto me ya kamata a yi wanda ake ganin zai jawo mata su samu aikin da za su ji da kansu ba sai sun dogara ga wani sai an ka yi tunani an ka ceto kanikanci an san dai babu shi amma ana samun kuɗi gare shi to amma bari a jaraba a gani shin zai yi aiki ko ba zai yi ba so kamin a fara sai da muka tai mata haka masu motoci an ka tattambaye su wai kowa suna faɗa matsawar ga ta ce ba ta iya zuwa saboda maza ne kawai baiwa ta je ta zanna wata kanin take kai mata wata mijinta kuma ana cutar su saboda su san komi ba sai muka ce to shi kenan za mu buɗe mu gani mata kawai za mu yi ma gyara su zo nan cikin mata ne yan uwansu a yi musu gyara su tafi suna da wurin zama babu takura babu wani abu shine ya ja ra'ayin mu to bari mu gani dan haka nan din zai yi ko ba zai yi ba kuma alhamdulillah mun samu abin da muke so da me kuke son gwamnati ta shigo na ƙara da dauka wannan wurin to gaskiya muna so gwamnati ta sa mana hannu ta kama mu don in ka lura da wurin gaskiya ba zai ɗauke mu ba don muna da ra'ayin mu ƙara dokan wasu to yanzu in mun ɗauki wasu mun ce a yi su yi tirenin nan su wa'yan ina za mu kai su ba mu da wuri dole muna buƙatan wurin da za mu kai wa'yan da sun ka iyaye zama can suke suna aiki sai a yi ma wasu tirenin kuma to kaga muna da wannan matsalolin sannan kuma muna bukatan karin kayan aiki da kuma dai tallafi wadda za mu ɗauki nauyin su wa'anda za mu ɗauka ɗin da wa'anga gaɗin gaba ɗaya na ga an ce injiniya jinana aliyu darakta janar na hukumar kokarin majalisar zaine-zaine motoci na jera shi kan da wanga wurin mm. eh. kuna da hulɗa da shi a ah, to tun da harka ta zama ta abun ganshi ne ai dole mu bi doshi tun da muna su bi doshi mun kai ba mu da alaka da shi gaskiya amma dai an bi doshi kuma mun ji daɗi ya an shi gayyata mu kuma ya zo kuma mun ji daɗi sosai shi ma ya ji daɗi kuma an ce state ɗin shi ne ya ji daɗi sosai shirin yau da gobe. To, su ma ɗaliban da ke koyon wannan sana'a ta kanikanci ga abin da suke cewa. Na zanta da wasu daga cikin matan da ke koyon kanikanci ko sun su ma har sun iya. Ya suna hajiya. Suna na Salatu sai. Ya asalin daga ina kike? Daga Zuru Kebis State, amma ina zama nan Sokoto. kin yi karatu na boko na yi karatu primary na cikin fgc a kamata cikin na ne ishe shi cikin fgc shi ke nan na tsaya to daga nan baki ci gaba da karatu mai zuki ba eh ya aka yi ji labarin wanga wuri inda ake sama mata kanin tanadin na wuce na fi mutane na cewa an buɗe wani waje sabo na aikin kanikanci na mata sai na ce to ya zan zo in tambaya sun zo tambaya an ka ce eh. ne ba ki kwarin gwiwa tun farko da kina ra'ayin koyon irin wannan aiki tun harko gaskiya ina son in gani ina aiki na hannu saboda yana da kyau kuma mun ga makaranta babu aikin yi sai kara kara min kwarin gwiwa domin in zo in ci gaba da yawan aiki gaskiya da kin nuna ra'ayin kina son ki aiki ba ki samu wani kalubale ba daga mayafanki a'a gaskiya lokacin da ni na gaya musu na ga baba na ya ce to ya kyau Allah ba da sa'a ita ma mama na gaskiya ta tuna hakan ya kike ji ya ke yanzu kina aikin kanikan ki kuma ke iya gyaran mota gaskiya ana jin daɗi kuma abin gaskiya yana da kyau ana jin daɗin aikin sosai kamar ya kike jin daɗin saboda man iya wasu abubuwa da yawa ciki sannan kuma mun iya aiki da yawa ciki gaskiya don yanzu ma wasu abubuwa muna yi da kan ba tare da ogunonin mu nan ba haka za mu iya yin aiki da kanmu ko wani abu ya lalace da mota ko namuni ko na 'yan amma muna iya gyara haka misali waɗannan irin ɗaukar na kai kisan aikin mota kashi-kashi ne akwai wanda gyaran injin yake mechanic mm. akwai wani wanda waya ne akwai wani faralbita ne mm. wani irin aiki na ku kike yi a cikin wannan ni nawa aikin da nake ga arkancin shi nake yin aikin ciki muna sauke injin muna gyara tayoyi muna abubuwa da yawa ciki jihin mechanic yanzu misali da muka zo mantar da kuna wani aiki wani irin aiki ne muka tarar da ke kina yi muna gyaran abun gani lenoni na tayan mota shi ne muke gyara mun canza mashi wani saboda ɗancan sun canye sai mun kaɗi da muka samu su wasu yanzu kamar gefen amfanin da ake samu ga aiki kuna amfana da aiki gaskiya muna amfana da shi don saboda cikin aikin nan da muke muna samun wasu abu da muke muka muna lura muna taimakon umma gaskiya kuma wani irin kalubale ya kuka fuskanta ke san abu wanda aka saba da maza ka yi an gama yi dole ana iya fuskanta wani ɗan kalubale kuna fuskanta wani kalubale kan wannan gini gaskiya don ko abokai na hakan ga ina gaya musu ko kuma yan uwana na arziki haka ina kanakanci sai su abin da maza ke yi na za a ce ina kanakanci in bar shi sai in ce gaskiya ban bari ne saboda abin mai kyau ne don yana da kyau kuma yana taimaka mutane gaskiya shi same shi ko da sun in bashi sun san za mu samu matsala da su suna min dariya haka ko in na sa uniform zan zo wajen aiki sai su kama min dariya ko wani abu daban daban to kuna samun masu kawo motoci a gyara musu gaskiya muna samun ana kawo motoci da yawa ana gyara muna gyaran motoci da yawa don santan ugunonin mu na zuwa da shi kuma yanzu ma hakan ana kawo na kan su mutane da yawa na kawo saboda yanzu an san da wajen haka mutane na kawo kamar su wanda kuka yi ma gyaran mota kun taba jin wani abu kamar feedback gare su kila sun yaba da gyaran da kuka yi kuma ba su gamsu da gyaran ba gaskiya ni dai da na wagan duk waɗanda mun kawa gyara duk sun ka zo sai sun dace tun mana gaskiya mun iya gyara kuma sun ji daɗi ganin mu da suke mata na aiki kuma mun iya abin da muke ko mun sa abin da muke gaskiya suna jin daɗi don duk da waya mu gyara mota a kawo ko da an dawo da ita sai dai a ce wani matsala daban irin dai an daɗe hakan sai ƙara kawo wani matsala daban amma ba wannan matsala gaskiya da mun ka gyara yanzu kamar a danga da bahaushe ce ba a shekara ruwa ce kun koyi aikin kuma kun iya ba ku tabbata nan menene burin ku a nan gaba gaskiya to kowa na nashi amma ni dai gaskiya na ruwa ina son wanga aiki da muke yi saboda lokacin in ka yi shi kana fira an ka fira kyaran za ka iya buɗe naka na kanka to gaskiya ina da ra'ayin in ci gaba da aiki da wanga waje ko da na aure in miji na yaran ina da ra'ayin in da wanga mechanic ko kuma za ki buɗe naki can waje zan buɗe nawa in kuma lokaci bai kai ba zan ci gaba da yi na a lokacin da ina yi. to wani irin kila dauki kuke bukata ga hukuma don ganin cewa haka kuta cin ruwa gaskiya muna son mutane su taimaka mana da kayan aiki haka don muna da su amma dai a kara mana sannan kuma muna roƙon mutane da su taimaka mana da ƙarfin gwiwa wasu kuma su shigo cikin sunana zainab ɗayyabu daga arkilla arkilla nan cikin sokoto cikin sokoto eh. ya zancen kila karatu eh na yi karatu gaskiya na yi har nce ina da certificate in nce akan akan biology interscience dama kuma ga shi yanzu na ga ke samu kanki cikin harkar kanakancin mota wani yana aiki na ke koyo ciki eh, ina koyon rawayarin ko kuma in ce electric duk wani wuta da yake kamar matsayin electric haka to shi ne aikin da nake yi to dai kike karatu kuma ki kina ga aiki ba ki ƙwarin gwiwa ta ki ga aiki eh to gaskiya gara garin na yi karatu ka riga ka yi karatu ka samu ilimin nan to kuma shi karatu wurin shi daban sana'a kuma wurin ta daban gara ka hada da sana'a hannu haka saboda za ka fi samun abun source of income haka ya shigo ka. To kuma sai zan ke sa ka kika sana'a da mafi yawa maza ke yadda ya kika ji kina samu ke samu kake cikin ta. Eh to gaskiya da farko sai nake jin kaman abun ba aiki na bane ina ga kaman akwai wahala cikin shi sosai. Amma da na tsinci kaina cike gaskiya sai na ga cewa aikin ba ma wani wahala bane kawai sa kai ni mutum ya sa kan shi da ka sa kanka to gaskiya babu wani wahala ciki to kamar kuna ganin akwai gudunmu da za ku bai cikin aiki eh to akwai gudunmuwa don muna shirin za mu samu mata haka waɗanda suna amfani da mota to muna tunanin cewa za mu koya musu yadda ya kamata su kula da motocinsu saboda a su rage irin yawan bata kudinsu da sauransu hakan ga to za mu koya musu yadda ya kamata su yi maintaining abin ga mutucinsu kamar kuna ganin da yake mafi yawa inda aka koyo irin wanga aiki kuma akan shi maza ne matar adda motoci idan suka je kai motocin su kuna ganin suna tsawara ne wurin maza sai su ta wurin ku eh to gaskiya akwai haka nan saboda wani lokaci wani miji ma bai iya barin mata shi ta kai wurin kanikawa maza amma mu nan tun da mu mata ne gaba ɗaya kuma wurin ya zama rufe to ina ganin ko namiji zai iya barin mata shi ta zo nan wurin shi ya sama mun kan samu wuri haka wanda yake ruhi za mu zauna da mata mata su zo kuma muna da wurin da za mu aje su masu su huta kamin mu gama musu aiki to kamar baki samu kalubale ba ga mahaifanki lokacin da ke nuna da aiki wannan aiki a'a gaskiya babu wani kalubale gari saboda iyaye na suna da irin tasu suna da fahimta gaskiya in dai zaka samu halat ɗinka to gaskiya ba su da matsala ga wannan suna iya bari ka yi aiki in dai aikin ba ya zama na ba aikin kwarai ba ko kuma wata hanya da yadda ba ta kwarai ba to sauran al'ummar gari ba ku da wani kalubale da su to kalubalen da a gari mu da al'umma wani lokaci in an ganka a ce kwana biyu ba a ganin ka in ka ci ga aikin da kake si a wasu za su dinga maka dariya haka suna ganin cewa kamar shirme ne aikin ba da gaske ba ne to shi ne kawai kalubale gaskiya yanzu ya kike ji da aiki to gaskiya ina ji na kaman na ma wuce inda ban yi tsammanin in zauna <laughs> wurin ba gaskiya na ji ni na daga sosai gaskiya misali <laughs> misali ban taba tsammanin wai in ma hito ko in hituwa ko ga duniya ko wani abu haka amma sai gashi wanga aikin ya daga ni sosai gaskiya inda ban ma yi tsammani ba so na ke samu wani matsayi na samu matsayi sosai gaskiya ciki suna na shafa'atu abubakar wallahi to ga dai shi nan muna yi gaskiya kamar daga mun fara yanzu wanda na cire bamfa kuma gaskiya to abin da ya bada kwarin gwiwa nan dai su kwata gaskiya babu wa'inda mata a ce suna gani kanci to gaskiya shi abin da ya jawo hankali na ce zan shiga domin nima in hito a ce ina mace ta farko da zan fara fitowa sokoto wadda take kanikanci gaskiya ina samun kuɗi ina samun ci gaba sosai gaskiya don baya da za ka zauna kana zaman banza ba to gaskiya ga wata muna iya haɗa dubu goma ko sha biyar gaskiya na fuskanci kalubale da yawa har dai lokacin da ma ban iya ba lokacin da ina koyo gaskiya na sha wahala don na sha ta kokkonewa ga hannu ga jiki kuma waɗanda suke koyayen ba su nuna abin kawai yana da ciwo za su ce min ai in nissa kai na zan iya gaskiya kuma yanzu alhamdulillah abin da sun ka gaya min yanzu na gane shi kamar kamin ki fara koyo wannan sana'a ke karatu ne eh na yi sakandare ok bayan da ba ki kara gaba ba a bai ci gaba ba gaskiya ke daga nan sai ke yanke shawarar da ki ci gaba da zama ga rufi wannan sana'a gaskiya suna rahila yam tabar muna cire biyarin ne saboda sun canye haka za mu cire su za a sa sabbi shi sa shi na mun ka ciccire to ga sunan za a sa sabbi to gaskiya saboda dai kawai zaman banza dai ba shi da fa'ida shi yasa kawai wani irin kalubale ku fuskanta kila ga irin wannan aiki zaman ku mata to gaskiya kalubale guda da kawai irin wasu suna ɗoka ciyawan ga aikin ba na mata ba ne suna yin muna wasu gani gani haka suna ɗoka dai kamar duk bai kamata a ce mata sun yi wanga aikin ba shine kawai kalubale kuna samun mata masu kawo kayan a gyara musu eh ana samun gaskiya yau su ma waɗanda suka kai gyaran ababen hawansu ga abin da suke cewa. Har yau na zanta da wasu mutane da ni kicibis da su sun kawo motocinsu domin a gyara musu inda na fara da wannan bawan Allah. Idan mata za su samu inganta harkokin sana'ar hannu za ga sun yi maza muhimmanci kuma sun yi maza dagewa kan wannan abubuwan. Saboda in mace ta ce abun za ta yi shi kaɗai a cikin zuciyarta babu wani abu da ke in ba na abu ba. To gaskiya ce jihar a yi na mu zo mu gwada mata mu gani. abin gada ke cewa duk abin da mace namiji ka yi mace na yi ne wanda ya cewa kuma ni a mabaki na don ire-iren abubuwan da ke bukata ne a rayuwata da ni da chairman na association of youth ambassadors kaga abin da shahi wadda kiwa na kungiyoyi kasancewa gama abin wani fad na wasu kungiyoyi ko ngos wanda idan a ce ngos sun zama kama hakan ga to za an samu ci gaba kwarai ga al'umma sannan kuma darakta ne ke na social a karamin hukumar mulki ta dangashuni shuni kaga dole ga abu ya interest ina ko in da shawara shi ɗari bisa 100 ba ni ba duk wanzu ne mai shawara gare ni zan ba ya dama ya zo shi fara gwada kanikanci na mata don magata su kwarewa bisa abin da ya kamar gaskiya shi abin da zan ce kina kamar an taɓa gyara ma mata ko zura ta fara na wani ya kawo ni ya ce an yi gyara gyara kuma ya samu natsuwa shi ya san tunuwa bane zuwa gwada gani yanzu ba a yi ba yanzu ana kai ne da wani irin kila kira za ka yi ga al'umma mu da kana kamar aikin na maza ne mata sun kasa kan cika masu na ɗaya musu wani gani gani. in eh, ka kasa harkar duk abin da an ka ce abu na wahala wannan ba iziya moni ba jihar sokoto ya gare ga mutanen mu tun in kai wajen da aka to na kanci da harka abin da shayi faci an mai sai sana'a kabili dai ba da wahala ta wahala mutane kuma sun kawara gane cewa gaske abu dogaro da kai shine mafita a ka kadi ba hausawa sun shiga harkar kanakanci da yakwai gaske sun shiga harka harkar fanabitin yanzu kuma babban cigaba a ce ma ga mata sun goma shuga ciki kaga babu karamin gaba da shi kai in kira na ga gwamnati ba da shigo yadda ta ka buɗe work school abin da shahi maza ɗai to ta bude wani kuma ko ta kara musu NGOs karshi ko NGOs suka fara a mara musu baya ganin cewa abu ya zama kamar ma doka sunana malama kadiza malama kadiza mun mm. iskoki wurin da aka gyara motoci inda mata ke aiki zalla ke mm. kawo mota a gyara, ya kika gyaran mata wannan wurin to alhamdulillah gyara to inda abin da aka kaka na kawo a gyara min ne an gyara min to zan ce a ya gyara ya yi kyau tunda dai na ga an gyara min matsala ne to ya ha gani ga buɗe wanga wuri an yi shi na don mata dama mata suna suka matsala ne ga gyaran mota a mata kan tuna muna hawa mota ya muna da matsalan gyaran mota ya shahe kuma sai ka ga kullum wanda ke kai gyaran motan ba wuri bane da mace za mu ji daɗin mu je mu kai don ni da yawa sai dai kai ma mai gida kullum gashi nan shi nake ba Allah ya samu lokaci ya zai kai mini gyara in gani yanzu an samu wanga wuri sai yana so ina ina ina kawo musu sun mini juye sun kuma mini gyaran wanga da na kawo na kawahunan mota sunana malama farida to gaskiya can dai akwai rishin walawa sai ka tsawwala na taba kai can to daga ma hanyar shiga sai ga ana ta kallo ana ta kallo kuma gani da yara ba wurin zama kamin nan aka gama mini gyara duk yaran sun tsawwala zan sha kaza yunwa nike ji kaza to nan kuma ga waje can inda za mu zauna ko abinci kana iya zuwa da shi ka ci wurin babu wanda ke kallon ka yadda ma suke kallon sai kamar wani kalan halitta ne ya shigo wurin irin kamar ba su saba ganin ana kawo gyaran mota ba to gaskiya alhamdulillahi duk ma in zan kwatanta gyaran can da aka yi min shi ban da sake wanda zan ce mishi bai mini ba amma sunan da suka yi mini bayan na ta yi akwai inda na dan kara ganin matsala da na kira sai aka ce in dawo da shi kuma ba su kara cewa in ba da kuɗi ba gyara min ɗaya an kai ni ta yi amma in can na wajen maza sai su ce to kamar charges ɗin shi ya yi gyara amma sai an kara an tambayi ka wani abu kuma sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatar da shirin Hadiza Kyari. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. Ku huta lafiya.